ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم duk wannan haka yake saboda Allah shine ubangiji na kuma ubangijinku shine kadai wanda ya cancanta a yi wada'a a ji tsoronsa ku bauta masa shi kadai wannan abin da nake umartar ku da shi na bautawa Allah da tsoronsa shine tafarki madaidaici wanda babu karkata a cikinsa.